بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london a wannan yammaci na ashirin da biyu ga watan ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar ashirin da biyu ga watan march dubu biyu da da biyar mun taru a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba yi wanda a yau insha Allah ta'ala zani tafsiri ne a suratul an'am kamar yadda muka faro wannan kuma shine darasi na ashirin da biyu a cikin jerin darussan da muke gabatarwa ai kamar shi kawai na raga na sa a rikodin ne darasi na 22 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a muna roƙon Allah ya ba mu dacewa da uwa kuma da suka zo muna musu barka da ya isowa idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qad khasira allazina da musamman da zai ri'in waɗanda suka kashe ‘ya'yayensu safahan da gairi ilm saboda wauta ba tare da ilimi ba wa haramu mara zakahumullah suka haramta wa kansu abin da Allah maɗaukakin sarki ya azarta su da shi an Allah saboda ƙirƙirar wa Allah ƙarya ƙaduballu wa makanu kano ƙaduballu sun ɓata wa makanu muhtadin kuma ba su zama shiryayyu ba za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ معروشات جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم الله سبحانه وتعالى يكتشوا وهو الذي أنشأ جنات مع رشات Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya fara da jannatin ma'arushatin ya fara da gonakai ma'arushatin wasu malaman suka ce ma'arushatin ma'ana gona kai waɗanda suke fitar da abubuwa waɗanda za a ga bishiyarsu ta ɗaga waɗanda za a ga tsiransu ya ɗaga wa gaira ma'arusha da kuma waɗanda kawai a ƙasa suke yin ƙwaya ba sa ba a ganin su ina fatan mun gane A waɗanda sai sun ɗaga irin su dawa masara ai kun san yadda bishiyar dawa da masara take ko dawa masara za ga sai sun ɗaga sai ka ga abin a sama akwai kuma gairu ma'arusha su kuma zairu ma'arushan su kuma waɗanda su ne a ƙasa suke yin ƙwayoyinsu in ba an yi haɗa ba ma ba za a gane su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nakhla kuma Allah shi ne wanda ya farar da dabino wa zar'a kuma shi ne ya farar da ire-ire na shuka muktalifan alwanu waɗanda muktalifan okunu waɗanda za ka ji cewa a ɗanɗanan ya bambanta yanzu idan ka tauna dawa ɗanɗananta daban idan ka tauna masara ɗanɗananta daban idan ka tauna shinkafa ita ma shinkafa za ka ji ɗanɗananta daban ina fatan mun gane shi ne ma'anar muktalifan ukuru kowanne za ka ji cewa ɗanɗanan shi ya bambanta da juna ina fatan mun gane kowanne za ka ji ɗanɗanin shi ya bambanta da suna shi ne ma'anar muktalifan ukuluhu shi ne ma'anar muktalifan ukuluhu ina fatan mun gane wazzai tuna warrun rumana sannan allah maɗaukacin sarki cikin nasararsa da kuma ƙudurarsa da kuma tausayinsa ga bayi shi ne allah maɗaukacin sarki wanda ya fitar da azzaitun shi ne wanda ya fitar da zaitun rumman kuma allah madaukakin sarki shi wanda ya fitar da rumman da zaitun da rumman dukkansu 'ya'yan itatuwa ne waɗanda ana ci ko musamman zaitun yana maganin cututtuka da yawa allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi a cikin alkur'ani allah ya ce wa tini wa zaitun allah ya yi rantsuwa da tini ya kuma ya rantsuwa da azzaitun ina fatan mun gane saboda haka a takaice tin da kuma azzaitun dukkan ‘ya'yan itatuwa ne, da tin da kuma azzaitun dukkan su ‘ya'yan itatuwa ne ina fatan mun gane متشابه متشابه وغير متشابه mutashabihan wa ghayra mutashabih ma'ana idan ka kalli bishiyarsu da kuma yanayin ganyen su suna yin kama amma idan ka zo wajen ɗanɗana su za ka ji bambanci wannan yana daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa wannan ayar ta mutashabihan wa ghayra mutashabih kamar ibnu kathir a cikin littafinsa tafsirul qur'anil azim kulu min samarihi idza asmara kulu samarihi idza asmara ku ci daga 'ya'yan itatuwansa idza asmara idan yayi 'ya'ya ina fatan mun gane kan ku haramta wa kanku wani abu kan irin yadda waɗancan da suke da gumaka suke haramta wa kansu wani abu idan sun noma abu sai suke ce shi wa kayina sai suke wannan na gumaka ne ba za su ci ba to kuka ku zama haka ne ma'anar ku samar samarin iza asmara ku ci daga 'ya'yan itatuwansa idan ya yi 'ya'yan itace wa atu haƙƙahu yau mahasadi wa atu yau mahasadi kuma ku ba da haƙƙinsa ranar da kuka yi girbi wasu malaman suka ce abin da ake nufi da wa'atu haƙƙawo yau mahasadi abin da ake nufi da wannan shine ana nufin idan kana girbe amfanin gonarka sai wani ya zo to sai ka ɗan ɗiba sai ka bashi haka wasu malaman su kaɗa saboda haka shin hakan wajibi ne ko ba wajibi ba idan kana girbe kayan amfanin gonarka sai wani mutum ya zo shin wajibi ne ka ɗan ɗebi wani abu ka bashi ko kuma hakan ba wajibi ba ne na haƙƙin ido da hausa suna ce aladen ganin ido ko ne sunansa da hausa shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne wasu suka ce mustahabbi ne har yanzu yana nan wasu suka ce a wajibi ne amma wannan ayar ta sauka ne kafin allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyin da suke wajabta zakka saboda haka da aka wajabta zakka sai ya zamanto cewa wajabce sai ya sauka ina fatan mun gani sai wajabcin ya zamanto cewa ba wajibi ba ne in ka ga dama ka bayar in ka ga dama ba ka bayar ba sai Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi ɓanna mana duk da Allah ya ce ku bayar amma in za ka ba da kyauta ko za ka ba da sadaka to ka bayar tsaka ina fatan mun gane ka bayar tsaka kada ka ce za ka bayar da yawa kuɗinka su ƙare idan kuɗinka suka ƙare to mutane za su gudu su baka in kana da kuɗi in ka kyautar da abin da kake da shi duka su daga zarar sun ƙare sai mutane su gudu su baka in ka zama kuma marowaci to sai su ƙi ka shi sa ake so ka zama tsaka tsaki Allah madaukakin sarki yake cewa a suratul isra wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti kada ka zamanto marowaci ta yadda hannunka zai zama a dunkule kar kuma ka zama duk abin da ka samu kyautar da shi idan ka zama marowaci mutane za su zarge ka idan kuma ka zama hannunka a buɗe yake to shi kuma nan idan kuɗinka suka ƙare har abokan kama ba za ka yanta na je wa wani ziyara sai nuna min wani ƙaton falo sai ce wannan falon babanmu ne da yake zama da abokansa suna shan shayi a lokacin babanmu yana da kuɗi amma da kuɗin kuɗinsu suka ƙare suka ragu abokan ma sai suka daina zuwa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala a suratul Qur'an ya yabo mu'minai da cewa wallazi ya idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu su ne waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa ƙauro ba kuma sa'anna wa kana bai na zalika kawama saka tsaki suke ciyarwa ina fatan mun gane to haka ake so ko ka ce ka dinga ciyar da ita saka tsaki in kudinka suka kare matarka ta gane rashin ka da baka da komai za ta raina idan kuma ya zamanto cewa kana sakan mata suka ƙare tunan ma idan kudin suka ƙare ba za a yi zaman lafiya ta ake so sai ya zamanto cewa sai ka zama bayyana ka kawama ka zama tsakatsaki Allah yana yawan hana ɓanna saboda haka ɓanna haramun ci ko a gidanka idan ya zamanto cewa akwai adadin abincin da yake isa to in aka dafa abin da ya fi haka yawa aka zubar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta haka kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya jarraba saboda haka ba a san ɓanna shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusrifu kuma kada ku yi ɓanna me yasa ku la yuhibbul musrifin shi Allah baya son waɗanda suke yin ɓanna na wani al'ani ومن الأنعام حمولة ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا معناه daga cikin su dabbobin ni'ima akwai hamulatan hamulatan su ne waɗanda za a iya hawa wa yake tuna jiya mun faɗi dabbobin ni'ima da wanne da wanne ne na da wanne da wanne ne dabbobin ni'ima yawwa da tunkiyoyi ko da tumakai da awakai da raƙuma da shanu da da shanu waɗannan su ne ake kira a dabbobin kima to waɗanne ake hawa a ciki rafumi ba jaki a kawai ake hawa sai kuma a wasu guraren ana hawa sa yawon shi ne to Allah a nan gurin yake cewa wa minan al'ani daga cikin su waɗannan dabbobin na ni'ima Allah maɗaukakin sarki ce hamulatan wa farsha akwai hamula ma'anar hamula a koɗan da ake hawa wa farshen a koɗan da ba a hawa kamar yadda malam auki ya kaga ba a hawan akuya ba a hawan tunkiya amma ana hawan raƙuni a wasu guraren kuma ana hawan sa kunu min mara da hukumullah don haka ku ku dinga cin abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ku da shi dukansu ku ci kan wani ku ce wannan bai halatta maza su ci ba wannan bai halatta mata su ci ba wannan in ma ya zo mushe duka za a ci kada ku faɗi wannan shine Allah ya ce wala tattabi'u ta shaytan kada ku bi sawunan shida kun san sun haramta nau'uka na dabbobi iri-iri na farko sun haramta wa kansu bahira Abin da ake yi da bahira shine dabbar da ya zamanto cewa ta haifi yara biyar mana idan dabba ta haihu so biyar a zamanin jahiliya sai a ce ba za a ci namanta ina fatan mun gani sannan sun haramta wa kansu wasila abinda ake nufi da wasila ita ce dabbar da ta haifi yara bakwai idan dabba ta haifi yara bakwai sai a ce kai wannan dabba ya kamata a daina cin namanta ina fatan mun gani Wani ita ake kira fila, akwai kuma ham shi kuma ham shi ne namiji wanda ya barbara har aka samu yara bakwai yara goma har aka ɗau ciki so goma to shi ma sai a ce saboda a girmama shi ba za a ci ba wannan duk haram ne shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wala tattabi'u ta shaytan kada ku bi sawun shaytan saboda haka duka waɗannan sun halatta a ci babu wani ko guda ɗaya wanda ya zamanto cewa ya haramta a ci duka ya halatta a ci su ina fatan mun gane shine ma'anar wa min al'ami hamulatan wa farsha sai Allah ya ce kunu mimma razaqakum Allah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi a abin nan din shaytan innahu lakum aduwwun mubin tabbas shi shaytan aduwwun mubin a mai abin nan mai tsananin adawa ne kuma bayyananniyar adawa gare ku saboda kada ku yi biyayya ga yi shi na sai Allah ya ce samaniyata ثمانية أزواج ومن الطعن اثنين ومن المعد اثنين من الطعن ثمانية أزواج من الطعن ومن ثمانية أزواج من الطعن اثنين ومن المعد اثنين كلا الذكرين حرم الأنثيين حرم حرم الأنثيين حرم أم الأنثيين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نعم الله ya ثمانية أزواج azwaj ina nufin الله shiru ثمانية أزواج a malamai da yawa sun tattauna me yasa aka yi wa samaniya ta dinnan fataha akwai zantuttuka amma dai wanda a iya nazari na na gamsu da shi shine samaniya ta zuwa ma'ana adasi ne game da waccan ayar da ta gabata ma'ana wa an sha'a samaniya ta zuwa ce Allah maɗaukakin sarki ya farar da aure guda takwas minan do'amin sinai akwai guda biyu a ɓangaren tinkiya akwai tinkiya akwai kuma rago wa minan ma'azi sinai sannan a ɓangaren akuya ma akwai guda biyu akwai bunsuru akwai kuma akuya bunsuru haka kuke cewa kuma ta ɗan tawaye fa kun san ɗan tawaye audu me ɗan tawaye shi kenan amma ba dole sai da gemu ba kawai ƙaramin bunsu shi ake kira ɗan tawaye shi ne ɗan tawaye Allah ya ce ƙul'a zakarai ne to ku yanzu da kuke cewa wancan haram ne wancan halal ne ku da kuke cewa wancan ya halatta maza su ci amma bai halatta mata su ci ba to kul zakarai ne harama shi Allah da ya tashi mazan biyun duka ya haramta ya haramta namijin akuya ya haramta namijin tinkiya amin unsaye ko kuma matan duka ya haramta ya haramta tinkiya ya kuma haramta akuya an mastamalat alaihi arhamul unsaye ko kuma ya haramta gaba ɗaya cikin da su matan suke ɗauke da shi na biyu ne biyu mai yankuntu sa'adiyar kuma da labarin inda da gaske ne idan har Allah zai haramta to ai zai haramta duka maza ne ko ya haramta duka matan ko ya haramta duka abin da yake cikin ba wai ya ce in mushe bane kaza ne in ba mushe bane kaza ne idan namiji ne hukuncin shi kaza idan mace ce hukuncin ta kaza shin Allah subhanahu wata'ala ya yi haka sai ya ce wa minan ibni ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كلا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minar iblis ne sannan akwai aure guda biyu ma a ɓangaren raƙumi akwai raƙumi ya sunan mace raƙumi a taguwa haka taguwa shi ne ta mace raƙumi amma an kace raƙuma ma ana iya faɗa amma asalin sunanta shine taguwa ta wa min al-baqari sinai a ɓangaren sa shanu ma shi ma akwai aure guda biyu sa da kuma saniya <laughs> to in an haɗa takwas kenan rago tinkiya akuya bunsuru raƙumi taguwa sa saniya nawa kenan sai Allah ya saki tambayar sai ce kun azzakarai ne a harama to su ma waɗannan guda hudun da aka faɗa na ƙarshe raƙumi da taguwa da sa da saniya shin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mazajen ne amil unsaye ko kuma mata shin da ya tashi ya faɗa muku cewa ya haramta bunsu ya haramta raƙumi da sa ko kuma ya gaya muku ya haramta taguwa da saniya an mashtamalat alayyar arhamul unsaye ko kuma Allah ya haramta duka guda duka abin da da cikin matayen suka kunsa ne mana Allah ce duk abin da wannan mata take dauke da shi daga cikin shanu ko kuma daga cikin raƙuma to haramun ne ba su da amsa shi yasa Allah ya sake tambayar su wata tambayar yace am kuntum shuhada idh wasaqakum Allahu ko kuma ku kuna nan ne kuna gurin ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku wasici da haka ba sa gurin ba su mahaɗi da Allah ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yin magana da mutum shi da shi sai dai aiko mansu kana ne لبشر an yi kan limahullahu illa wahayin aumin wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhi bi iznihi ma yasha ba zai yi Allah ya yi magana da mutum haka gashi gashi ba sai dai wahayi ko Allah aiko manzo su yi magana tare amma ba zai yi Allah yana ganin ka kana ganin shi kana mutum ya yi magana da kai ba ba mutumin da ya taba samun wannan har sa annabi Musa da suka zai san Allah ba su ga Allah ba ha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je isra'i da miraji shi ma bai ga Allah ba ina fatan mun gane saboda haka Allah yake tambayar su anan gurin yace am kuntum shuhada idh wasakum Allah bi hada ko kuma kuna nan sanna Allah ya yi muku wasici da haka shi ma wannan ba su da amsa ba su haɗu da Allah kawai su ne suka haramta wa kansu su ce wannan dabbar haramun ce mace wannan dabbar ta gumaka ce wannan dabbar haram ne mata su ci amma ya halatta maza su ci wannan dabbar gashi wannan dabbar gashi wannan dabbar wannan dabbar kaza ce duk su suka yi wannan shi sa Allah ya rufe da cewa ya ce faman azulam dan haka ba wanda ya fi girman zalunci min man ala Allah kadiban fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah Allah bai faɗa abu ba ya ce Allah ne ya faɗa to ba wanda ya fi girman zalunci saboda shi ƙarya ga Allah yana haɗa duka mutane gaba ɗaya tunda in kai wa Allah ƙarya mutane da yawa za su ɗauke shi a matsayin ibada su bauta wa Allah da shi saboda haka shi yasa nan sassar mai ce yi min ƙarya baya daidai da yi wa kowanne mutum ƙarya mimman iftara ala ba kadiban sai ce liyubillan nasa bi iri. Ya yi haka ne kuma liyubillan nasa bi iri? dan kawai ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la ya hadi qawma adh Allah baya shirya ka da azzaliman mutane so yana da kyau ku da kuke kirkira ƙarya ga Allah kuke cewa Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ya haramta kaza to yana da matukar amfani ku kiyayi wannan ku gane girman zunubin da kuke aikatawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ah, inna Allah la yahdi al qawm zalimin Allah baya shiryar da wanda yake azzalimi na sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa kullu ajidu قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسحوقا أو لحم الخنزير أو أو لحم الخنزير أو لحم الخنزير أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسق أحل, ليحل لغير الله به ومن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Allah yake cewa ka ce musu kulla ajidu fi ma ilayya muharraman ka ce musu ni fa duk abubuwan da aka aiko min da su ni ban samu wani abu wanda yake haramun ba da abubuwan da aka aiko mun Allah madaukakin sarki ya aiko ne da su ni ban samu wani abu wanda yake haramun ba ala ta'imi ya tsamuhu abin da ake ci ba abin da na samu na haram illa an ya kuna mai tatan sai idan abin mushe ne to wannan an yi min wahayi cewa haram audaman masuhan ko kuma jini wanda yake daskararre abinda ake nufi da jini daskararre jini mai kwarara afwan audaman masuhan ko jini mai kwarara jini mai kwarara abinda ake nufi da shi shine idan kayanka idan ka yanka akuya ko ka yanka kaza akwai kuntunin da yake gangarowa to wannan jinin da yake gangarowa shi ne ta masu shi ne ya ce audaman masuhan so wannan jinin da yake gangarowa shi ake kira damul masu sai ya ce audaman masuhan sai ce aula hamar hinzirin ko kuma naman alaji. naman alade haramun alade dai na duk kun san shi haku ke kira shi kuma ko wata dabba ce wacce ko sufatta ma bai da ban sha'awa alade wasu da yawa manazarta sun ce akwai dalilin da ya sa aka haramta cin shi na ɗaya yana cin najasa kaga zai iya cutar da kai idan ka ci shi ba haya da kashin mutane shi yake ci na biyu an ce duk mutumin da yake cin alade to za a ga bai da kishi saboda haka akwai wani abu uric acid a jikin dabbobi an ce kowace dabba tana da tana fitsarar da kashi casa'in da tara da ɗigo tara ɗaya ne yake zama a cikinta amma shi alade ɗigo ɗaya yake fitsararwa, ragowar casa'in da tara ɗigo tara duk suna cikin shi so duk wanda yake cin alade saboda wannan uric acid ɗin zai zama da yus wanda ba shi da kishi shi yasa za ga mutanen ku na nan mutum zai iya zuwa ya sumbanci matar wani sai ce mai tankiyo ko ba haka to kaji amir ya ce a birnin da muke ciki mutum zai iya bawa wani matashe ce ya dawo da ita gobe kama mu yanzu kaga musulmai wani ko kallon matashe kai na rantsi da allah kun bata ha abada musamman a saudiya da muka zauna wallahi mun zauna da waɗanda in suna tare da matansu ko sallama ba su amsawa saboda tsananin kishi su wannan yana daga cikin hikima kaga mu ba ma cin alade su kuma da yawa daga cikin suna cin alade so in dai kana cin alade za ka zama da youth ba ka da kishi za a iya runguma yarka wacce ta balaga sai ka ji daɗi ku tafa amma mutumin da baya cin alade kuma zai ga wannan wani abu ne wanda bai dace ba saboda haka shi yasa ya ce aula ziyar. fa innahu rijsun an gana ne saboda najasa ne wasu suka ce wannan rijisun ɗin yana komawa ne zuwa ga duka yana komawa ga maita mana shi kan shi mushen an hana shi ne saboda rijis ne daman masuhan jinin mai kwarara shi ma an haramta ne saboda yana kwarara saboda najis ne haka kuma lahmat inzirin haka kuma naman aladen shi ma an haramta ne ba don wani abu ba illa saboda kasancewar shirijis. shi ne ya ce awo fiskan ohilla ne gairillah hakanan an yi min wahayi cewa idan aka yi wa kunki yanka yankan da aka yi saboda gunki shi ma an yi mun wahayi cewa haramun ne a ci shi ne manar aufiskan uhilla ne gairillah to idan muka kalli wannan ayar za mu ga cewa waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa za mu ga ai ba iya su kada ya ka haramta ba cikin abubuwan da ake ci to wace iya irin amsa za mu bayar game da wannan abin da Allah ya faɗa a nan cewa kulla a ciki ban samu wani abu da aka haramta mun a abinci ba sai wannan akwai amsoshi da dama da malamai suka baya. wasu malaman suka ce yana nufin a yanzu din nan da ake mun wa'ayi amma akwai wasu abubuwa da Allah ya saukar daga baya waɗanda ya haramta irin su cin a dabbar da take farauta ko take farauta da fikarta ko kuma take yin farauta da hannunta wannan duk hadisai sun haramta wannan irin su mage irin su zaki duka haramun ne a ci wasu malaman kuma suka ce ai tunda annabi tunda Allah subhanahu wataala ce fa innahu rijsun an haramta su ne saboda kasancewar su dauda ne ko najasa ne to duk abin da aka haramta daga baya mutuƙar ya zamanto cewa dauɗa ne ko kuma najasa ne to zai shiga ciki duk abin da aka haramta daga baya idan ya zamanto cewa dauɗa ne ko kuma najasa ne to wannan abin shi ma zai shiga ciki kuma dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta su daga baya to za ka samu inda abinci ne wanda za a ci ko kuma za a sha to za ka samu ko dai ya zamanto cewa najasa ne ko kuma dauɗa ne ba zai taɓa fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba ina fatan mun gani saboda haka da ya ce fa inna sun to ya kunshi har abubuwan ma da ba faɗa a cikin wannan ayar ba sai ce famanin turra raba bakin wani adi famanin tsurra famanin turra duk wanda ya zamanto cewa ya shiga larura wacce za ta sa ya ci wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka haramta zaira bagin ba tare da zalunci ba wala adin kuma bai wuce gona da iri ba to fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma Allah madaukakin sarki mai yawan rahama ne a cikin ƙarshen wannan ayar za mu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki yana iya haramta wa mutum haram idan ya shiga larura. idan mutum ya shiga larura to haram tana iya halatta a gare shi amma zai ci ne gwargwadon bukata kuma idan aka samu haram guda biyu ya zama dole sai ya aikata haram ɗaya to sai ya ɗauki wacce tafi fi sauƙin haramci yanzu mutumin da ya shiga yunwa zai mutu ga kare ga akuya wani mushen ya kamata ya ci na akuya eh ya cinye mushen akuya saboda shi mushin akuya kafin ya zama mushe halar ne sai da ya zama mushe ne ya haramta don haka ya halatta ya zamanto cewa an ci mushin akuya na biyu mutumin da ya harama da aikin hajji ya shiga tsananin buƙatar abinci ina fatan mun gane to shi kuma ga mushe ga kuma farauta wane zai ci amir ga mushe ga kuma farauta wane zai ci me yasa shi ma farauta Allah ya hana mai hajji a yi farauta ko uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa sai ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huma وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما na'am yadda kuka faɗa dalili ne dai ba kuka ba zai ci farauta ne saboda shi mushe haram ne koyaushe ita kuma farauta ba koyaushe take zama haram mutum ne bai samu kayan da zai salla ba da shi to amma ga alhariri ga kuma kayan sata na wane zai ɗauka ya salla da shi ga tufa alhariri ga kuma kayan da wani ya sata wane zai sa me yasa a dukansu an haramta me yasa zai dawa alhari <laughs> Audu ya ce ya ɗaunar sata wani yana da ban sha'awa. Amma ce ɗaunar sata san an sato ba. A ya sani, ya san wannan kayan sata ne, kuma ya san cewa wannan alhariri ne wanne zai ɗauka. Ito mai hariri. alhariri wani tufani na alfarma wanda aka haramta wa maza su sa zai ɗauki alhariri saboda alhariri akwai inda aka halatta ya amfani da shi to ga wata tambaya bari maza ko za ku iya amsawa mutum ne yana azumi ana tsakiyar rana da azumi ya je wajen likita likita ya ce mai kana da tsananin bukatar ka sadi da mace kafin a sha ruwa in baka tare da mace bakan a sha ruwa za ka mutu matansa guda biyu ne ɗaya tana azumi ɗaya kuma tana jinin haila to yanzu wajen wa zai je ya sadu da ita tunda an ce in bai sadu da ɗaya daga ciki ba zai mutu duk wanda ya faɗa sai ya faɗi dalilinsa kun ji tambayar muna magana ne a kan cewa mutumin da ya shiga yanayi na kunci haram tana iya halatta gare shi to a bisa wannan ne muka kawo tambaya ina fatan mun gane a bisa wannan ne muka kawo tambaya shi ne muka ce mutumin da ya zamanto cewa yana azumi sai ya yi ciwo likitoci suka ce in dai bai sadu da ɗaya daga cikin matan shi ba to zai mutu kafin a sha ruwa to matan ɗaya tana azumi ɗaya kuma tana jinin haila kaga Allah ya haramta saduwa da mai jinin haila ko sannan kuma mai azumi karya azumi shi ma ba ƙaramin zunubi ba ne to shi kuma dole sai ya ɓallawa wata azumi ya zai yi na'am shi ma ai akwai mai mai azumi ai ba ƙarama ba ne na a A! ba zai mutu in ya mutu haramun ne mara kai mai kace ya ta harkar doktor ba shi ne Allah ba shi ya rai ba yara ne. A ai lo su ma magana ana amfani ne.

na'am a dama ai shi bai da zunubi eh. saboda ai alarura yake dama Allah ya riga ya faɗa fa man tsura gaira bakin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim shi bai da zunubi to bari mu ji wannan na ƙarshe oh. na'am yawwa kai ka kyauta zan ba ka littafi zan ba ka kyautar littafin nan insha Allah muna gama na dalilin da ya faɗa shi ne. ita za ka iya kawo mana gurin da aka ce a karya azumi haka kawai saboda da wani dalili kamar wanne eh, kamar me a ah. ah. abin da za ka gyara ka shi ne a azumi akwai wurin da aka halatta wa mutum ya karya akwai wurin da aka halatta karya azumi saboda maslahar wani kamar wa kamar mai shayarwa ko mai ciki duk za su iya karya azumi saboda maslahar wani saboda haka shi ma a nan gurin zai je wajen mai azumi ne ba wai zai ce maganar likitoci ba ta da amfani ba a'a ai akwai abubuwan da an jarraba su cewa suna kisa ina fatan mun gane Su ala kulli hal idan mutum ya shiga yanayi dole zai yi amfani ne da abin gwargwadon bukata saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace ghaira bagin wala adin da haka yanzu idan mutum ya zamanto cewa idan mutum ya zamanto cewa ya shiga wani yanayi na eh, damuwa yana bukata ya ci mushe to in lauma uku za ta ishe shi in ya ci lauma hudu ya ci haram shi ne ma'anar gaira bagin wala adin wasu ma suna ganin ko guziri ma ba zai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari Allah ya kebake mu malam ga kyautar wannan littafin sunan shi manufofin shari'ar musulunci ala miƙa mai ta bismillah ya glim kamar shi ne samu takarda da wanda ya je ya samu takarda wanne ya je saboda ya samu takarda ya ce da wanda ya zina da baturiya don ya samu takarda da kuma wanda ya je ya ce shi ɗan luwaɗi shi ne ke ko ya je ya ce shi mai neman maza ne saboda a ba shi takarda wala dukkan sun aikata haram hmm. Dukkan sun aikata haram yana da kyau mutum ya sani cewa komai a wajen Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala shi yake daɗaɗa rayuwa shi yake ba da abin da ya su akwai wata aya da take cikin suratun layi. wacce ina yawan maimaitawa mutane da yawa ba su fahimci wannan aya ba shi ne Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa inna lana lal'akhirata wal ula wa inna lana wal ula duniya da lahira a hannun mutum so mutane da yawa ba su kammala fahimtar cewa a saurara mutane da yawa ba su gama gane cewa duniya da lahira a hannun Allah suke ba wasu kawai suna ganin cewa sai ka yi wasu abubuwan sannan za ka samu duniya yana da kyau a matsayin mutum na musulmi ya gamsu cewa Allah shi ne yake ba da duniya Allah maɗaukakin sarki kuma shi ke ba da lahira so dala mutum ya daina neman arziki ta hanyar haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya yi busa a raina cewa ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta da ku ji tsoron allah ku kyautata wajen nema na'am cikin karatu na Mm. Mm. da aka yi haramta alali aka yi wannan tambayar nan da dama ko arnan da kan suna yawan tambayar musulmai hmm. me yasa ba ku ci nan to da dama sai ga muna cewa Allah ya haramta me ya dalili da wajen da kan ga muna bayani nan ba a samu a cikin bayani da ina roƙon bana a kara muna bayani wurin da cikin dalilin da yasa Allah ya haramta shine da ai mun faɗa dalili na farko shine saboda yana cin najasa dalili na biyu kuma shine saboda kasancewar alade ɗin a duk wanda yake ci ba zai yi kishi ba wannan shi ne Allah ya ba mu sa akwai sanarwa mai mahimmanci akwai wani ɗan uwa da ya tattara karatunmu na tafsiri na wanda, wanda aka yi a Najeriya na suratul baqara da Ali Imran da Nisa'i da Ma'ida duk surorin da suke bayan waɗannan izu goma sha biyu da rabi da ma wasu surorin ya sa su a memori guda ɗaya wanda mutum zai iya ji a wayarsa zai kuma iya jin zai kuma iya sawa ya ji a mp3 wanda ba ɗan abu ne ɗan kaɗan za a bayar duk wanda yake so shi wannan ɗalibin da ya tattara su guri guda za a zo da shi gobe insha Allah surorin da muka yi a baya wanda yake so zai iya sauraron su akwai tafsirin suratul baqara dukanta akwai tafsirin suratul ali imran dukanta akwai tafsirin suratul nisa'i da ma'ida duka gaba ɗaya complete zaka sa ka saurara gaba ɗaya izu sha biyu da rabi akwai ma sabbi ismu rabbika ala har zuwa wallahi shi ma duka mutum zai iya saurara akwai littafin ahalari shi ma zaka saurara akwai ashmawi akwai arba'una hadis duk akwai yawa mutum zai iya saurara kuma ba tare da wata matsala ba insha Allah so wanda yake so zai iya bukin gobe za a kawo insha Allah kila ma a ɗauko shi bayan magrib ɗin na insha Allah Allah ya bamu da cewa Allah kuma ya sanya mu cikin bayan Allah na gari a sha ruwa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu